ba don komai ba don ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi na riyadu salihin a wannan majalisi na malaminmu sheikh ahmad alhassan sa'id allah ta'ala muke ruko ya jikan malumin baki ɗaya da rahma allah subhanahu wa ta'ala ya isa sun futa ya sanya aljanna ita ce makomansu sauran malumanmu da tsofaffinmu da ke tare da mu kowa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da su da ba su lafiya ya ja su akan alkhairi muna hadisi muna kan hadisi na karshe a cikin wannan babi babul amri bi adai da aman babun da ke muna bayani akan umarni da mai da amanonin mutane da aka sa a hannun mutu a satin da gabata mun fara hadisi hadisi mun kama hadisi na karshe a cikin wannan babi hadisin wato abdullahi ibn zubair radiyallahu an ma wa an sahabati rasulullahi ajma'in ba mu karasa ba insha'allahu yau ne za mu karasa wannan hadisin za mu sake karanta abin da muka yi bayani a satin da ya gabata sannan mu ci gaba da fassara mala ya ce wa an abi hubaib bi dhammil kha'il mu'jama abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma qala lamma waqafa zubair yawm al-jamal da'ani fa qumtu ila janbihi fa qala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun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 قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بين قد وازى بعد بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوسيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودار بالكوفة ودار بمصر قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أي أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو صلف إني أخشى عليه الضيعة وما لي إما وما ولي إمارة قط ولا جبابة ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف نعم ناجي أنا مكسر أساتين دي قبات أبو بوجي زام ساكتنا أبن مكي كراتو أساتين دي وجي الزبير بن العوام ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin al'ashar mubashirin bil janna ranar waqatul jam ya kira ɗansa Abdullahi yake ce masa a yau nan ina ga ko shakka babu akwai yuwa mutu a cikin wannan yaki ana mai zalunta nan shi yasa ba mutuwan ke damuna ba amma bashin da ke kai na shine abin da ke damuna yanzu shi yasa in an kashe ni abin da ya kamata kai shine tattara duk wani abin da na mallaka wato na tara dukiya na ka da sannan ka biya dukkan basu suka nike kai na wannan shine wasiyan da abdullahi wato az-zubair madansa abdullahi yace in lokacin da lokacin da kake biyan bashi in ka samu matsala ko wani abu zai gagare ka ka kira Allah subhanahu ta'ala saboda shine maulana wanda zai jibinci lamarina a rayuwa na sannan bayan mutuwa na ɗansa abdullahi yake cewa wallahi ban samu matsala ba lokacin biyan bashin shaidi in na ce shirin ce ya allah maulan zubair ka biya masa bashinsa shi na samu biyan bashi shaidi allah ya ce muka min biya masa wannan bashi yadda wannan gaba muka ce wato yarda da allah abu ne mai kyau kwarai ka da shi kana da fiƙa da allah subhanahu wa ta'ala wanda a kowane lokaci in ka kira allah subhanahu wa ta'ala kan kowane matsala wallahi allah zai amsa maka yau in kaga muna samun matsala wurin karɓar addu'a ko wurin biyan bukata yadda da Allah mu ne bai da ciki da wato bai cika ba in dai mun yadda da Allah matukan yadda to Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba zai kyale mu to shi sa wannan shi abin da baban Abdullahi wato Az-Zubair ya gwada mu Abdullahi dan sa Abdullahi ce eh, haka haka din ko ya faru an kashe Az-Zubair a wannan yaki tare da cewa ya fita filin daga ya bar batun ma sha'anin yakin ya kama hanya zai kuma madina saboda a iraki ne wannan abin ya faru daga nan hanya ne wani bi sai kashe su to lokacin nan bayan rasuwarsa ya ɗansa abdullahi zai fara bin wasiyan da babansa yi masa ya ce ya yi bayanin yadda aka yi babansa ya samu bashi mai yawa suka tattaru a kansa ci abin da ke faruwa shine idan wani ya kawo amana ya ba mahaifinsa saboda mutum ne amintacce kowa ya yarda da shi kowa duk wanda ke da wani abin da yake so a kiyaye masa ba tare da an hayince shi an ci amana ba shi kawo ba a zubair saboda sananne a kan rikon amana a zubair kuma da yake yana kwaɗayin mai da amanonin mutane bai sun amanonin su tozarta ko su ɓaci shi kuma shi ce mu wanda ya kawo ajiya shi ce masa to yanzu abin da za mu shi ne kame da abin cewa ka bani bashi ne ka bani bashi ran da ka zo nema za a biya ka domin bayani a wannan lokaci cewa lalle akwai wato bambanci tsakanin ajiya sannan kuma da bashi don kaga idan mutum ya rasu in ka zo ka ce na ba mahaifinku amanar kaza ya aji in aka duba ba a samu ba to kaga ba lalle bane shi a biya ka amma in ka ce bashi ne dole shi a biya ka to wannan azubair yana kwaɗayin ya mai da mutane amanoninsa ko da ma ya mutu shi sa shi mai da amanin ajiyan bashi lokacin da mai shi ya zo biyan bukata dole ne a biya masa wato a ba a mayar masa kayansa wannan yi nufin wannan shi ne nufin azubair lokacin da yake karman amanonin mutane da ajiyar mutane shi yasa wannan shi ne dalilin da yasa ba su suka suka yawa akan azubair to ɗansa abdullahi shi ne wanda ya bayani akan dalilin da yasa ba su suka yawa kansa sannan bayan haka ya gwada abin da babansa ya bari bayan mutuwarsa ya bar gida daya a madina ya bar gida biyu a garin basra ya bar gida daya a watan kufa sannan ya bar gida daya a basra watan gida goma sha daya afon ihda ashirar ta daren bin madina gidaje goma sha daya a garin madina sannan biyu a basra daya a kufa daya a basra wato a misra wato egypt game wato saboda wanki babansa da zai yi a wannan matsayi kada ce ya za a yi shi kada ya mallaki wannan kadarori da yawa ya mallaki wannan dukiya masu tarin yawa da wayannan gidaje shi ya ce dalilin wannan dukiya da babana ya samu ku sani fa bai taba karɓar shugabanci ba har abada a sayan ya shi wari ko wani abu a bai taba karɓa ba sannan kuma bai taba kasancewa tare da mutanen da suke zuwa suna karɓar haraji ko zakka ba su kawo mana hanyoyin da akwai yiwuwa musamman a zamanin nan ake biya samu kuɗi don yau in kana son kudi in ka samu shugabanci shi kenan ka samu hanyar kudi a dinga zalunta al'umma a tara dukiya dan lokaci kadan ka tara abin da kai ba za ka yi kaci ba da kai da iyalinka da kai da iyanka da jikokinka ko kuwa ka samu wani matsayin da wato a tabi'anci ana harkan kudi ko kesi ko kontabu ko wani ministan harkan kudi ko tattalin arziki da sauransu wannan suna hanyoyi da wayansu mutane suke bi saboda tara arziki to abdullahi yake cewa babansa ba ɗaya daga cikin wannan hanyoyi da ya wurin tara wannan arziki ya ce innama abin da kasance da shi ya kasance yana tare da annabi alaihi salatu wasalam a cikin yaƙe-yaƙe da jihadi da ake yi sannan kuma tare da abubakar sannan tare da umar tare da tare da uthman to ganima da ake samowa a wurin yaƙi aka raba kowa na samun rabonsa a cikin wannan musharaka abdullahi ya ce wannan shi ne inda babana ya samu arziki shi allah ya sanya masa albarka kusa sai dalilin albarkan wannan abin da yake samu a cikin jihadi shine yasa wannan arziki yayi yawa kada ku tsammanin cewa akwai wata hanya ne da ya biya tara wannan dukiya abdullahi kuma ya mutu bai ba dirhami ba bai ba dinari ba shi da wayannan kadarori da ya bari yi shi abdullahi ya ce ɗansa ƙara abdullahi abdullahi ibn zubair ke cewa fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn shi ne kirga ne lissafin abin da ke kan babana na bashi fa wajadtuhu alfai alfin wa mi'atai alfin ba sai da zan kira zan kira wannan a cikin Hausa ba dubu dubu dari biyu da dubu dari biyu ko wato mun safa a satin da ya gabata wato ya tashi miliyan biyu da dubu dari biyu yan miliyan bisan mil kenan wannan shine abin da yake akan wato azubai na bashi lokacin da ya mutu falaki hakim ibn hizam abdullahi ibn zubair yanzu dan uwan wato azubair ya haɗu da ɗan abdullahi ibn zubair wato ya haɗu ɗan zubair shi ne abdullahi ɗan ɗan uwansa ke bayan rasuwan ɗan uwansa faƙa da shi ya ce masa ya bi na afi ya kai ɗan ɗan uwana kam ala ahi min addai ba shi nawa ne ke kan ɗan uwana ana mahaifi ka kenan fakatamtuhu abdullahi dan uh, zubair bin awwam ya ce shi na koye masa hakikanin bashin da ke akan babara wa kultu shi na ce masa mi'atu alfi dubu dari ne kawai dubu dari kuma ya kama miliyan kenan a kuma alhali abinda ake binsa shine miliyan biyu da dari biyu jaka dari biyu amma da ɗan'uwansa uwansa wato rafa ne sai tambaya menene bashin da ke kan a dan wana shi ce masa dubu ɗari ne kawai faƙala hakim hakim ibn hizam ya ce wallahi ma ara amwalakum tasau hadihi ce wallahi abinda da nake gani shi shine ai duke da kuke da shi ban cewa ya yalwaci wannan bashi ba ko zai biya wannan bashi ai abin da babanka ya bari bai sai biya wannan bashi faƙala abdullahi shi abdullahi ibn zubair yake cewa ara'aituka in kanat alfai alfin to ka ba ni labari ma inda na gwada maka cewa bashin dubu dubu so dubu dari biyu ne fa ma'ana miliyan biyu ne fa wa yi alfin sannan kuma da dubu dari biyu wato yanzu ya gwada mashi hakikarin bashin kenan ala shi hizam ibn hakim yake cewa ma arakum tutiquna hada hada ban ga za ku iya biyan wannan bashi wannan bashi ya fi karfin ku daidai wannan bangare maluma suke cewa lokacin da ɗan azubiyar ya tambayi ɗan ɗanuwansa uwansa ba shi nawa ne kan ɗan uwana bai gwada masa hakika ne abin da ke faruwa ba shi ya gwada masa wani ɓangare na bashi suke cewa nan ba wai ya nufaci ce masa karya ne iyaka abinda abdullahi yake nufi ne mana yana gudu wannan yayi ya samu shakku game da mu'amalan ɗan uwansa azubair ta hanyar cewa ya za a yi kai sakaki har bashi mai yawa ya kau da haukanka haka ko koyi tsammani cewa wani mai yaudara ne ko bai mai da amana ko wani abin da kama da haka balwa wani su malumar suke cewa abdullahi ibn zubair ya fada masa wani bangare na bashi ne saboda kai gwada masa da farko ainihin bashi ya ga ya yawa har dan uwa zubair ya tsammanin cewa abdullahi ya gwada masa ainihin wannan bashi ne saboda ya nemi taimako daga wurinsa saboda wato wurin biyan wannan bashi shi yasa maluma suka ce shi yasa wannan ya koyi masa bangaren wannan bashi ba wai ya nuface masa karya bane illa ya koyi ya yi kokarin kore tuhuma ne ta yaya za a ce ka kake hau wannan bashi ya hau kanka ko kuwa kai tsammanin cewa ya gwada masa adadin ne fil haqiqa na gaskiya tun farko saboda yana ya nemi taimako gare sa wallahu ta'ala to wannan shine abinda dan da wato Abdullahi eh, amma a ƙarshe dai ya gwada masa abin da yake a kan ɗan'uwansa a subayin ya gwada masa hakikanin kudin ya ce masa atun alfai alfin wa mihatai alfin mana miliyon biyu kenan da dubu ɗari biyu sannan ɗan'uwansa yake cewa wato ɗan’uwa a subayin yake cewa fa'in ajastun an sha'in minhu fasta'inu bi abin da nake bukata gare ku shi ne har inda kun wato kun gaza biyan wani bangare na bashi ku ba ni labari zan taimaka muku wannan shi abin da ake bukata a tsakan wato a cikin zamantakewa a kowane lokaci ka kusa da ɗan wanka ka gane irin matsalar da ke ciki sannan kuma ka yi iyakacin kokari ka fi da shi a cikin wannan matsala abu ne mai kyau ba in an mutu an bar dukiya ba mu mu zo mu zo mu tara mu cinye dukiya in mai shi ya bar wani abu ba sake ko kuma bai bar komi ba shi mu jiya mu bar marayu mu tare su a cikin wahala in kaga an tattaro an kuso ana haba-haba da marayu ana tausayin su ana lallabar su to baban su ya bar wani abu amma in baban bai bar komai ba a duniya shi shikenan ana gama jana'iza shi kowa juya baya ba ma a son a ji labarin gidan balle ce a kawo kaza kawo kaza kawo kaza to amma wannan bawan Allah da yake so mu'mine ne na gaskiya mutane ne na kwarai yake cewa har in kun samu matsala wurin biyan bashi ku zo ku bani labarin zan taimaka muku wannan shi na abin da ake bukata ƙara shi ce wa kayan zubairu al gaba don wato abdullahi ibn zubair yake cewa wa kana zubairu sannan shi wato az-zubair ibn al-awwam qad ishtara al-ghaba bi 70 wa 100 alf filin da muka yi magana a satin da ya gabata al-ghaba wanda ke wuri ne sananne a garin madina ya sai wannan fili ne da wato imanin dubu dari da saba'in wato sansuwan jimil kenan ishtarar gaba bi saba'ina wa mi'ati alfi dubu dari da saba'in haka a zubairi sai wannan fili fa ba a abdullahi bi alfi alfin wa sittu mi'ati alfi shi abdullahi ɗansa lokacin da zai sayar wannan fili ya sayar da wannan fili dubu dubu da dubu dari shida mana 1 miliyan 600 mil irin babansa ya sai filin 'yan miliyon watan sam suzan jimi shi kuma da ya tashi sai da filin ya sai da filin 'yan miliyon su san mil dama wannan shi ne dabaran da masu kuri suke musamman wannan zamani ko ba haka ba ina eh, kama fili a sai fili ko a sai gidaje a a'aji bayan shekara ɗaya biyu wato kudin wurin ya kawo shi a sake sayarwa wannan ya zama wato fatauci ko business da wasu daga cikin mutane wanda suke da hali yin haka ɗin ba kasuwanci wani wanda yake haramun mutu yana da ikon yi alhamdulillah ya yi matuka da aikin da kudin halali ne za ka yi babu wani zargi kai ce ka yi abin da bai dace Allah ta'ala ya sa mu gani shi sa dan Abdullahi dan zubair ibn Zubair da ya tashi sai da filin ya sai da filin miliyon 1 da dubu 600 ai miliyon 600 fa atahu abdullahi ibn Ja'far sai abdullahi dan jafar ya zo a wurin abdullahi ibn zubair wa kana lahu ala zubair arba'atu mi'a alfi bashin da ke kansa ko amanin da ya ba a zubair ya aji shi ma wato ya kai kimanin dubu 400 katsan milkin wannan shi ne abin da ya ba a zubair ya aji ya zo wurin abdullahi ibn zubair dangane da kadiyan wannan abin da ya ba abdullahi wato azubair ajiya fa ba'aha ha qala thumma qama fa qala afwan naji na tsallake mu dinga ba ko da nan tsallake a sake a lura da ni ya ce fa ba ha abdullahi bi alf alf wa 600 alf abdullahi ibn zubair ya sai da wannan fili wanda take a wurin ake cewa al-ghaba miliyan 1 da jaka shida sun maƙala sun maƙama faƙala shi abdullan abdullahi ɗan azubairi ta shi ya ce man kana lahu ala zubairi shay'un falyuwafina bil gaba duk wanda ya san yana bin azubairi bashi ko wata amana to ya haɗu da mu a wurin da ake ce ma algaba wuri ne sananne wanda kowa ya san wurin ne za a fara biyan bashi ke fatahu abdullahi ibn ja'far daidai wannan lokacin abdullahi dan jafar ya zo masa wa kana lahu ala zubairi arba'atu mi'a alf shi kuma bashin da ke bashin sa dake wurin az-zubair 400 ne ma'ana katsan mil nan wannan shine bashin da yake bin sa fa qala shi abdullah dan jafar ya ce ma abdullah ibn zubair in shi'tum taraktuha lakum in kun ga dama wannan bashi zan yafe muku ba muku wannan bashi ba shakun biya ni ba ƙara abdullah dan abdullah wato dan azubair ya ce abdullahi bin zubair ya ce la a ba mu bukatan wannan za mu je biya ka kudinka ƙara abdullahi bin jafar ya sake cewa tun fa hafi shi'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhartum ko in kun ga dama zai yi muku rangami ku sanya wannan bashi a ƙarshe a cikin abin da za ku jinkirtar mana ku bani can ƙarshe ƙarshe in kun biya kowa bashin sa sannan in a wani abu ya tsoron nima a biya ne kaga har wayo ne akwai ruhi na uwantaka tsakanin wayannan bayan Allah hatta ma bayan mutuwarsu kaga abdullahi ibn jafar abin da ya zo yake kima diya azubai zan yafi muku bashi in kuna so bar muku wannan kudi ya zama gadon ku amma abdullahi bin zubair ya ce a'a ba masu kudin ka za ka rashi saboda ka san mutane ba mutane ba ne irin wa'in sun banza a inda mu ne ko shi ka ja kabbara Allah takbira ta Allahu akbar at-takbira Allahu akbar ai wallahi ya zo ya fi masa bashi ha Allah gaskiya mutumin kirki ne kware ko mutumin kirki ne abu ne mai kyau amma mutane ne wanda ba su walakanci mutane wanda suke ji da izzatun nafs ba su abin da zai rage musu mutuncinsu ba su su tsaya suna da mutuncinsu suna da matsayinsu a wurin juna na kesu ta ce sa tun da baban shi ya musu wasu ya ce sayar ka biya bashi ba wani abin da zai shaida abin da baba na ce shi zan yi zan sayar kuma kowa zan biya shi ba shi sa ya ce zan yafe muku suka ce a tonaji. amma ku yi jinkiri ku bar ni baya baya daga baya ni zo an ce a'a har yanzu kuma ba za mu bari saboda wannan kuma wani rangwami ne da ya kamata kai ma dan uwanka lokacin da ya shiga cikin hali na bukata don so da yawa irin haka masu bashi sun tattaro za ka samu kowa ya zo da niyyarsa da halinsa da wannan fa gaskiya ba wani abin da ya bari fa a muka yi saki aka biya yan farko ba za mu samu kaga ya kamata mu yi rigima mu mu samu mu tafiya mu kwaye sauran sun sauran ba samu mu ba ruwan mu ko ba haka muke ba haka muke da shi sa shi a tare rigima ha wallahi ba mu yadda ba mu mu ne farko wanda muka bayar ko ya shi bashi mutum lokaci kaza mu za fara bi a ya ce a in kuna so in kyale ku wato ku bari ku jinkirtar da ni ku kai ni can karshe a cikin mutane da za ku yi musu jinkiri duk da haka dan azubair abdullahi ce a har yanzu tun tunda ka zo za ka shi bashi Allah ta ya samun gani Allah ya samu tausaya mu junan mu wannan mutane gaskiya mutane ne na kwarai Allah subhanahu ta'ala a cikin hikimansa shine ya zaban mu annabi alaihi salatu wassalam waɗannan mutane saboda su yi rayuwa da shi ke sa rayuwarsu na cike da wato manya-manyan darussa wanda yana da wahala a yau zamanin a samu masu kwatanta shi yana da wahala za a samu amma akwai wahala a cikin wannan yanayi kana bin dan wanka bashi ya mutu ga kadarori ya bari ci a sayar abiya bashi ga zo ka ce na yafe yana da wahala Allah ta'ala ya samu dace tayi yace fa in shi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum qala fa qala abdullah abdullah ibn zubair ce la a a qala shi ce faqta'u li qit'atan yanzu abun da yi shi a cikin filin da ya bari ku yanka min wani bangare a cikin filin ya zama madarin bashi da nake bin babanku az-zubair fa qala abdullah shi abdullah ibn zubair yace laka min hahuna ila hahuna yace kana daga nan zuwa nan na ya yanka masa wurin da zai zai dauka ya saka kasance ya biya sa bashi shi yasa ce masa laka min hahuna ila hahuna ga bangaren ka dauki wannan wuri in ka dauki wannan wuri shikenan ka biya an biya ka bashin fa abdullahi minha abdullahi bin zubair ya sayar bangare daga cikin wannan fili balma daga cikin wayansu gadarorin da babansa ya bari faqada anhu dainahu ya biya basu suka dake akan babansa wa aufahu ya cika biyan wannan bashi wa baqiya minha arba'atu ashumin wa nisf har a cikin filin da ke cikin wato algaba ya kai wurin wato sahami muriki kamar lodi kenan guda hudu da rabi a cikin abin da ya sayar dallon ya buga shi watan dubu dari watan miliyon da dari shida wannan ke nuna mana cewa abinda azubair ya bari bayan na wannan fili ya kai hektar ke don akan kowane hektar ya buga shi imanin dubu dari san mil kenan in ka buga san mil zuwa su goma sha shida zai baka yan miliyon sisan kamar da muka lissafa wannan shi ne kwatance ko misali da za mu iya mu wato mu kusanto da fahimta abin tun da ya buga 'yan miliyon ya sai da filin 'yan miliyon sisa kenan kowane lo daya ya tashi san milkin a lokacin da abdullahi bin zubair ya sai da wannan fili ya saura kamar katulo idimi da ba sai ba ya sai da wani bangare na wannan fili sannan kuma da wasu gidaje da babansa ya bari faƙadima ala mu'awiyata وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة عبد الله بن الزبير ya tashi je dimashq dimashq wato a wannan a wannan zamani ko a zamanin da yana kasan syria ko dimashq a syria a satin da ya gabata na ce wayansu wayannan birane da yawansu ba sake musu sunan nake ba ta da sakewan zamani da halaye da abubuwan suka faru na tarihi ba sake musu suna ba har yanzu sunansu ne dimashq yana garin siri yanzu inda ke cema damas ko damascus a yaren english sannan da kufa da basra da bagdada da iraq wannan wurare ko birane tun da a can sunan nake suke har yau kuma ba sake musu suna ba abdullahi bin zubair ya tashi ya kai dimashq a wurin muawiya ya tarar da wato amur bin usman da mundir bin zubair wa bin zam'a a wurin muawiya faƙala lahu muawiya shi muawiya ya ce ma abdullahi bin zubair saboda kowa na da labarin wasiyyan da baban azubair wato baban abdullahi azubair ya madansa ya ce kam kuwunatil gaba filin da baban kai bari azubair wanda ke wurin algaba kudi nawa aka kimanta nawa aka buga wato eh, nawa ne aka buga mu filin qala sha abdullahi yake kullu sahmin bi mi'ati alfin kowane sahmi guda wato kowane fili kamar mu ce ne dubu daya wato dubu dari afwan kaga ne nace idan muka buga dubu dubu dari so dubu dari so so goma sha shida ya mu. dubu dari da dubu dari shida wata emilo su sanki kullu sahamin bi miya ce alfin kala shi ce kan baqiya minha shi mai awo yace wato nawa ya tsora daga cikin filin algaba wato sahami guda nawa ya a cikin algaba ko lo nawa ya tsora lo nawa ya tsora cikin gaba kala shi abdullahi yace arba'atu ashumin wa nisf lo hudu ya tsora da rabi fa qala al-munzir ibn zubair ɗaya daga cikin mutane da abdullahi ibn zubair ya tarar da wurin muawiya ya ce masa kada a min ha sahman bi mi'ati alf na dauki wani bangare ɗaya daga ciki da dubu da wato dubu ɗari san milki qala amru ibn usman amru ibn usman ya ce ni ma kada min ha sahman bi mi'ati alf ni ma na sai bangare ɗaya daga ciki daga wato da dubu ɗari wa qala ibn zam'a ibn zam'a kuma da shi ma ce kada khasu minha an kada khasu sahman bi 100000 ni ma na dauki bangare guda akan dubu wato wannan mutane uku da abdullahi ibn zubair ya tarar da su a wurin muawiya kowa ya sayi da ɗaya ɗaya shi a ƙarshe fa qala muawiya muawiya ce kan baqiya minha bayan sai wa'annan mutane nawa ya tsora daga cikin qala shi ce sahmun wa nisfu saham kamar ɗan lohi da muke da tsoron ƙala shi ce a kada hastuhu bi hamsina wa mi'at alf shi ke tun da abin da ya tsoro kenan ni ma na doki sauran da dubu ɗari da hamsin sassin kantilo magana ya ƙare kenan filin algaba an saya gaba dai babu abin da ya tsoro kenan ƙala shi ce wa ba abdullahi bin jafar nasibahu min mu'awiya bi shi abdullahi ja'far kuna shine mutumin da ya haru da abdullahi zubair a filin da ake zan yafe muku suka ce ba ce ba yanka mishi lo huɗu a madadin baya bayan an gama komai shine wanda ya sai da mu'awiya kuma ya sake sai da mu'awiya wannan fili kuma da 600 alif ya sai da mu'awiya 600 kaga dubu dari hudu ya shi a bada dubu dari hudu ya shi katullo yanzu ya sake sai da katullo si san mil mana har da riban duk san mil ke ne ci akai falamma faraga ibn zubair min qada'i dainihi qala ibn zubair yayin da abdullahi ibn zubair ya gama biyan bashin mahaifinsa az-zubair ce diyan az-zubair suka ce masa iqsim bainana mirathana zu komi ya gama ka raba muna gadonmu a cikin abin da ya tsora qala shi abdullahi ya ce wallahi la aqsimu bainakum hatta unadi bil mawsim arba'a sinin lokaci bai yi ba wallahi ba zan raba muku wannan ba zan raba muku wannan gado ba har sai in je lokacin hajji in yi kira shekara hudu ina cewa alaman kana lahu ala zubairi dainun falyatina fal naqdi shirai shekara hudu ina zuwa filin hajji inda mutane suke taruwa in ba da shela da sanarwa da hanyar cewa duk wanda yake da bashi akan azubai ya zo mu biya masa bashinsa duk wanda ya san yana da wani abu tare da zubair na bashi ya zo mu biya masa bashinsa ya ce kafin raba muku shi na shekara hudu ina kira a lokacin da ban samu kowa ba kowanne suke da bashi ko suka anshi lokacin zan raba muku ma suka ce dama kasashen wannan lokaci ko biranen wannan lokaci ba su ce guda hudu ba da misra da yaman da sham sannan kuma da iraki kuma yana da wahala a ce wayannan mutane wato wanda suke rayuwa a wannan karkara yana da wahala ce ɗayan su ya shekara hudu bai zo hajji ba ke sha a tsawon shekara hudu za ka samu kudu yadda za a yi wani ya zo hajji sau guda shi sa ya buga wannan adadi ne shekaru cewa zan dinga sanarwa zan dinga sanarwa duk lokacin da wani ke da ke bin abdullahi wato azubair bashi ya zo mu biya shekara hudu bayan shekara hudu ina an gama komi sannan biya tare da cewa a cikin hadisin babin da ka nuna cewa azubair ya nuna ma ɗansa abdullahi mutane da yake binsa bashi amma bai kore cewa a cikin wannan wasiya azubair bai nuna ma ɗansa mutane da suke binsa bashi da shi malama suke cewa ya kan yi wa wato ya nuna masa bashi ya nuna masa mutane ya biya kowa amma ba mamaki tun da yana da gida basra yana da gida misra yana da gida kufa ba mamaki wa'annan wurare kuma akwai wasu mutane da ko babansa ya manta ko bai ambata ba in sun zo ya dinga sanarwa kuma in ya ba da sanarwa dole in mutane suka ji wannan sanowar in sun koma a kasashensu ko biranensu za su ce ai da muka je haji an ce kaza an ce kaza kaga labari zai isa ga wayannan mutane in wani ya ji wannan magana ko da bai sun haji ba ya san yana bin azubair bashi zai kokari zuwa ko ko zai kokarin kawo kansa lokacin da wato idan haji mai zuwa ta kai haji mai zuwa ya kai ya zuwa shi bashin sa da bayan shekara hudu falamma maza arba'u sini a lokacin shekara hudu suka shude kasama bainahum da a asulus ya ce wato shi ya musu wato gadon da ke abinda gadon su a cikin abin da ya tsora na dukiyar da asusubayar ya bari wa dafa asulus sannan kuma ya ba da asulusin kudi kamar yadda babansa ya wasiya in wani biya tsora ciri sulusi ka sadaka da shi wa kana da zubair arba'u niswa azubair ya mutu ya bar mata guda hudu akwai ummu khalid akwai arrabab akwai zainab akwai atiqatu bint zaid waɗanda su ne mata hudu da azubair ya bari bayan wasu sannan kuma yana da kusan yara guda yara iya goma ya ce fa a samu kullum ra'atin alfu alfin wa mi'ata alfin kowace daga cikin matan abinda ta samu na gadon da mijinsu ya bari azubair ta samu alfu alfin dubu ɗari wa mi'ata alfin da dubu ɗari biyu mana 'yan miliyan dusan mil a cikin abin da wato mijinsu ya bari kowace mata a cikin mata take guda hudun nan ta samu 'yan miliyan 200 a cikin abin da mijinsu ya bari ya ce fa jami'u malihi na alfi alfin wa mi'ata alfi dukkan gaba ɗayan dukiyarsa ma nan kimanta su sun kai dubu dubu hamsin sannan kuma da dubu dari mana 50 miliyan da 200 wannan ne abin da azubair ya bari bayan rasuwansa daga ciki ne matansa suka samu miliyon matansa ne suka samu kowace daga cikinsu ta samu miliyon ɗaya da dubu ɗari wannan shi ne karshen hadisin da alimamun bukhari ya rawoto wanda kuma alimamun nawawi ya kawo a cikin karshen babi wato mai da amana abin da ya kamata mu darusa darussa yana ci a cikin wannan hadisi suna da yawa a lokacin da muke karatu muna kan tsayawa mai taliki bi hana cewa mu sake dawo kuma mutuna sar da junan mu abubuwan da muka sake faɗi muka to muka riga muka gabata farko mun ga yarda da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan bawa azubai yayi fiqa yarda da yake da shi a lokacin da ce duk lokacin da wani abu ya gagare ka ka kira maulana dai sai ce wani ne maulanka sai ce Allah wannan degre ne na imani da yarda da Allah inda mutum ya kai a cikin rayuwarsa yana da wahala Allah subhanahu wa ta'ala yi nisa da shi ko wallahi wayannan mutane su ne sun ce abu kaza ya faru Allah subhanahu wa ta'ala yana bin bakin su to annabi alaihi salatu wassalam ya ce akwai daga cikin bayinsa wato bayin Allah subhanahu wa ta'ala in ya rantsuwa cewa abu kaza zai faru Allah kuma zai biye masa abu kaza ne kuma ya faru don Allah ba zai kunyata da su ba saboda yarda da imani da su kai da Allah subhanahu wa ta'ala nawa ne daga cikin mutane wanda suka fara ciwo har ma suka je likitoci suka ba su watan lokacin mutuwarsu a ce da kai to yanzu fa inda lamarin da ya kai nan bayan wata shida za ka fi zaɓa mutu don ciwon ga lamarinsa ga inda yake bayan allah su dawo wani akan hanyar sadaka zai yi sadaka ce gashi nan allah kai ka ce duk wanda ke cikin damuwa ne sadaka ma miskini ko talaka za ka yaya masa damuwa ko kuwa shi da kansa ne ko mahaifinsa ko ɗansa ko wani abin ya yi tawassuli da abin da zai bayar na sadaka kuma ya samu lafiya ya koma likita ayi analiza ce masa kawo warki babu komai lafiya mai kasha na magani wani abu kai ce abu abu ne iyaka ga aiki alkhairin da ne nore da cikin mutane suka samu kansu a cikin wannan hali suka yi wannan yarda da Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙari suke shi da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da muka rasa yanzu mu rasa wannan duk lokacin da muka shiga cikin hali na kunci shi mu manta Allah subhanahu ta'ala mu fara tunanin wasu masu biyan bukatun mutane bayan Allah subhanahu ta'ala gidan boka ko masaji ko turu ko wane ne ba a sani ba ko akan rashin lafiya ko akan neman kuɗi ko akan biyan bukata ko wani abu na duniya to su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne da suna tawakkali akan Allah subhanahu ta'ala hakikanin tawakkali shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya sauwaka musu rayuwarsu sannan kuma lamarin su wato suka mika ma Allah subhanahu wataala baki da babu ruwan su duk wani abin da ma Allah subhanahu ya shimfida musu duniya bayan ya shimfida musu duniya ba su ta sun fada a cikin duniya ba suka yi abin da suke so a da aka shimfida musu duniya sai suka ɗibi abin da suke bukata kawai na cikin duniya suka bar sauran wanda in ni da kai ne yau za mu tara ne gaba da mu je gidan mu mu aje kowa ba zai gani ba zai samu ba za samu labari ba balle wani ya zo ya raba tare da mu wannan shine abin da ake so musulmi ya kasance Allah ta dace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wanda suka imani da Allah sannan bayan haka sun ce ubangijinmu ne Allah subhanahu wa ta'ala sun yarda Allah shi ne ubangijinsu sannan kuma sun tsaya akan hanya madinaciya istiqama lokacin da za su mutu suna bakin ciki ga wani abu da za su bari bayan su ɗiya ne dukiya ne kaza ne in su mutu abun zai tuzarta zai walakanta zai ɓace za su yi hasara sannan kuma suna tunani ga gidan lahira za su je mai za su tara wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai sokar da ya kwaya ce su kwatar da hankali ka ku damu ba dai kun yi imani da Allah ba kun yadda da Allah kun yi istiqama kun yi abin da Allah ke so to Allah ce kwatar da hankali ku ji tsoro inda za ku babu tsoro za ku tarar da alkhairi bayan kuma Allah subhanahu wataala zai kula muku dalilin jin tsoro Allah subhanahu wataala da kuka dalilin istiqama da kuka Allah subhanahu wataala zai kula da bayan sirri yana cikin musulunci imani da Allah subhanahu wataala inganta imanin ka yadda da Allah yadda kowa sake kowa kama Allah subhanahu wataala wallahi ba za ka ji kunya ba a rayuwarka har bayan mutuwanka a da zuwa nake sauraron wani kissa da Eh, malamin daurawa ya kawo a cikin wazinsa wani mutum ne yake tafiya akan hanya shi haru da barawo barawo yake kawo dukiyanka ya kwashi duk abin da ke shi dukiya ya bashi ya ce to kuma zan kashe ka za ka kashe ne ce abin da kake so ya da ka yi kudi da ka yi ya kuma za ka kashe ne ce a ni ha aiki na ke ina haru da mutum na shi kudin sa kuma kashe shi ke eh, to shi kenan bawa Allah bari dama yi nafila wato nafila raka abu wannan bawan Allah ya yi nafila raka abu a sujjada na ƙarshe ya ce ya Allah ka gare da zalici da za'a mini kuma kai ne Allah kai ne mai kula da Allah shi ya fi da ƙarfi Allah kai kuma ka fi shi ƙarfi Allah ka isan mini wannan bawa na bai tashi a sujada ba shaida Allah ya suku da mala'ika a cikin sama na hudu ya kama shi tufasa shakan ga yi murso murso da shayyar me ka wannan imani da Allah yarda da Allah ya sa Allah ya yi mishi wannan shi sa da ya da ce Allah ka fi karfin shi iya abin da kake so da shi Allah ya suku da mala'ika su kutum wanda ya faffasa shi zuwa wannan bawa na yana tashi sujada ya zauna yana sallama da ya tashi bai ga barawon da ya gani a gabansa ba wani mutum da ya gani jibgege kato gabansa wannan wace a ah, to ga wata matsala kuma na rabu da wani kuma ga wannan kai kuma wane ne shi ce a ah, ai ba yanzu ka roki Allah ka ce wa Allah ya kawo maka agaji bai ce eh ni na agajin da Allah ce yanzu yace tashi ka je tafiyar ba abun da zai sami kuma har kai kai da za kai me samu wani me ya kawo wani yarda da Allah in ka shiga cikin kunci tuna da Allah maimakon ka cika kokowa da shi ka kalle sa ka ce kai anya wannan wallahi ba zan yadda ba shi da mu kokowa ko ya kashe ni ba ban yadda ya cike kwaci kuri na kuma ya kashe maimakon ya gora mishi karfi su gora mu juna karfi su kokowa su karfi shi ce a akwai wanda ya fi shi karfi saboda ya yadda akwai wanda ya fi shi karfi ni ban da karfi mai karfin sa zai yi shi wannan shi ne abin da ke sai ga musulmi ba ka ba rikici da kowa allah subhanahu wa ta'ala yana kula da kai in ka yadda da allah tabbas za ka samu biyan bukata Allah mana kare wannan shine wanda daga cikin bangare daga cikin darasi da za mu doki a cikin wannan yadda da Allah subhanahu wataala sannan kuma daga cikin abin za mu doka tausaya ma dan uwaye ko suna rayu ko sun mutu musamman ma sun mutu dan uwanka ne kana duka bashi wato karabin shi ba shi karabin sa shi nake so in ce tashi ya bar duniya kuma bai biya ka bashi ba ga iya ya bari kuma ba abin da ya bari na dukiya sai da gida daya biyu uku da ya bari ko fili daya dudu wani lokaci ma filin ma babu ba ma gidan fas watakila wani hali da lokaci na rayuwa ya zo wani kai nemi taimako ka basu da sunan bashi ya rasu kada ganin ba abin da za a biya ka na bashi kuma ka tsaye kace dole shi an biya ka bashi iyan me kake so ya kake so iyan su da bakin cikin ba rashin babansu za su yi ko da wahalan biyan bashi da abdullahi bin jafar mutum ne wanda ke da sananne ne wanda ka sansa yana da kyauta ya zo ma a cikin kisansa cewa ya zo wucewa ya zo wucewa a wurin wani wata gona shi su wani bawa yana cin burodi in ya ci kadan akwai wani kare kusa da shi shi ya jefar da shi ya jefar makarin karin ya ci ya ci kadan shi ya jefar makarin ya ci ya jefar shi kuma na doka yana ci shi abdullahi bin jafra yi mamaki wannan mutum yake faruwa da kai abinci na hannu kamar kuka kula da abincin ka ci kana ci kuma kana jefa makare ya ce yi, eh, bawa ne ya ce ina jin kunya mai rai ya kalle ni ina cin abinci kuma in kiɓa shi kare ne fa ya ce ina jin kunya mai rai ya kalle ni ina cin abinci kuma hana shi shi sa na cikin jefa makare ya ci abdullahi bin jafra yi mamakin wannan bawa tabbas wannan mutumin kwarai ne ya sai wannan bawa ya yautar da shi wannan gona kuma da iske shi wurin da yana mai gona ya sai gona ya bashi ya ce na baka gona ka duba abin da bawan ya yi bawa ya ce to tun da ka bani mallaka na alhamdulillah kai kuma ka shaida na bar na bar wa wannan wato gona bar wannan gona masaraka wa talakawan madina a ah, jafar yi mamaci kai da kake cikin halin bukata aka sai gona ka baka kai kuma ka ce ka zo ka ba talakawa a ba kai talaka ba abu ka ce kai maka arziki ka ba talakawa shi wannan bawa yake cewa in eh, haka ne yanzu da abin da nake so Allah ya bani da bawa ne Allah ya ɗautar da shi ga gona kuma an san bashi ya ni abin da nake so ina tsoro in mutu in gamu da Allah ya ya tambaye ni ya an kai kana mallakan gona kuma akwai talakawa garin madina wannan shi ne hali wayan mutane rayuwarsu da wato rayuwarsu abu ne wanda ke cike da darussa wannan shi abu ne kuma ta muhimmi da kula da shi mu kuma yanzu ne muke yi in ka samu abu mai kyau abinci mai kyau shi ka juya baya shi ka gaba shi ka ɗauko kai shi ka yar gefen talaka yana kallo ga maiko da kasusuwa na nama ko na kifi ka aji shi ya kalli wannan ya haɗa miyau ba ka kyauta mishi ba shi yasa ya kamata mu dinga tausaya mu junan mu wanda Allah subhanahu wataala ya baiwa ya tuna ko su suna nan tare da shi Allah bai musu ba ya tausaya musu ya tausaya ma su ya dinga taimaka musu lokaci zuwa lokaci in sun karbi bashi a su ko ma suna da rai ya kalli halin sa sai wannan gaskiya ba mai iko bane kuma yanzu a shi bashi a na ran da yayi dabara ya buga ya buga ya zo ce a alaji gashi nan na samu na dabara dai na ba je wannan je a yafe maka wannan shine abin da ba mu da shi wallahi ka ce masa ka kyare shi shi lokacin da ya buga ya buga ya buga ya samu kuri ya zo ce mu wani shi ne ya ce maka cin shi alaji na a na ya fi muka ce wannan irin farin ciki da wannan bawa Allah zai samu kansa a wannan lokaci kana tsammanin kai Allah ba zai biya muka bukata ba Allah zai biya muka bukata saboda ka sa farin ciki a cikin zuciyar bawa Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar nan uwanka akwai dan uwa da ya ba mu kisan almajirai yake cewa wani bawan Allah ne kuɗi ne in kira su yake to yana cikin wani bukata ba zo su taimaka a yi karatu ko ya addu'a a gidansa eh, Allah subhanahu wa ta'ala biya masa bukatunsa almajirai aka zo aka zauna a gidan alhaji shi alhaji ya zo ya sauko shi ya zo ya aje kuɗi kafin a fara addu'a shi ya ce a ah, yi haƙuri na manta wani abu sama barin tsawon zo alhaji lokacin da alhaji ke saukowa ya gane da bashi kowa na murna ana jin daɗi ka ɗan kuɗin da alhaji ya ji ba ƙaramin kuɗi ba ne kowa cikin farin ciki yake farin ciki yake kafin a fara addu'a alhaji ya sauko da ya kalli almajiya ya ce masha Allah kuɗi kuɗin suka ɗauki ya kuɗi a alhaji ai ba mu addu'a ce kuɗi wannan farin ciki shi zai sa Allah biya wani bukata tun da kun ji daɗi kun yi farin ciki ko da ba kun addu'a ba bukata ta biya to kawo wannan shi ne mafhumin Sani Allah subhanahu wa ta'ala wannan na abin da mamaci shi shi wasu daga cikin bayan Allah daidai ana samu amma mafi yawanci mun gafara mun saki mun saka wannan alkhairi yana yana yana tsere mun. sannan kuma ayar kyau duk lokacin da mutum ya shiga cikin hali na takura ya bari ka bashi jinkiri kamar yadda Abdullahi bin Jafar ya ce to in za ku kun yadda wato kun kiya ba za ku ba za ku karbi ya fa ko ba zan yafe muku ba bashin ba to ku yi jinkiri ku bari na ƙarshe ba mutum duk lokacin da wani nau'i ya shi ma na rangwami lokacin da mutum yake cikin halin takura in ya ganka yana gudu ya ganka yana laɗewa bai da hanyar da zai biya ba wa Allah ce a kwanan gurka na bangani kaza kaza ah, don Allah yi haƙuri inda ni na marina ne wallahi kwatar da hankalinka ni da ya sauke maka duk ran da Allah subhanahu wataala ya maka ya sauke maka ka kamin amma ni da kai babu gudu babu koyo ni za zaka koyi ka ba ka tsakanin ka kwantar masa da hankali ko da gobe ma yana rike da bashi kan yi ganka bin tsoro wannan shine abin da ke so mu kasance Allah ta'ala ya samu dace lokacin sallah yayi za mu tsaya ne insha Allah sai kuma sabon sati za mu tashi a cikin sabon babi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi